الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطنا وظاهرا هي موجب محبة الله كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتها كما في الحديث أوثق أرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفي الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وكثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره لزامه أن أن طريق المحبة لله ليس فيه غيرة ولا غضب لله وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة ولهذا جاء في الحديث المعثور يقول الله تعالى يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي فقوله أين المتحابون بجلال الله تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه وبذلك يكونون حافظين لهدوده دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإجلال في قلوبهم وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث حكت محبتي للمتحابين فيه وحكت محبتي للمتجالسين فيه وحكت محبتي للمتزاورين فيه وحكت محبتي للمتبادلين فيه والأحاديث في المتحابين في الله كثيرة وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه ورجلان تحابا في الله واجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأقفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين وأصل الم... إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 السلام عليكم wa الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin a ranar talata daren laraba a yau shida ga watan da Lula, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaya, wanda kuma ya zo daidai da ashirin ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da goma a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a garin katsina a wannan darasi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan shekul islam taqiyuddin abul abbas ahmad ibnu abdul halim ibn abdul salam ibnu taymiyya al-harrani ad-dimashqi المتوفى سنة 28 و700 wannan kuma shi ne darasinmu na 68 a jerin gwanan darussanmu a wannan masallaci mai albarka wannan shi ne na 112 idan ba a manta ba ibn taimiyya yana kan sa ta ƙarshe a wannan littafi ita ce almahabbatu fillah ko mu ce almahabba wato san Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallama waɗanda su ne jigon addini addinin mutum baya zama cikakke baya zama karɓaɓɓe a gurin Allah sai an samu wannan jigo ya kafu ya tsayu a cikin zuciyar bawa ya so Allah sama da yadda yake son komai da kowa ya so manzansa sama da yadda yake son kowa da komai dukkan wasu ayyuka na ibada dukkan wasu ayyuka na addini dukkan wasu ayyuka na rayuwa da bawa zai yi za su ginu ne akan wannan tushiya wato akan wannan jigo na san Allah malam ya sake nanata mana wannan ayar da da can ya taɓa faɗata a baya kuma ya yi bayani a kanta ya kuma dawo da ita inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Don Allah ya ce ka ce ya rasulullah in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni sau da kafa yuhibbukumullahu da haka Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai kul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin ka ce ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a in kuma kun juya baya to ubangiji baya son mutanen da suke bijirarru kafirai malam yace fattiba'u sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallama wa shari'atihi batinan wa zahiran hiya mujabu mahabbatillah ah, hiya mujibu mahabbatillah kama anna al-jihad fi sabilihi وموالاة أوليائه ومعاداة كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أدائه هو حقيقتها ما لن يتي اتباع سنة رسول الله بن سنة منذ صلى الله عليه وسلم وشريعته ده شريعة النبي يزود إتا باطنا وظاهرا أباطني ده ظاهري وتؤزوشي ده قبي أفيلي ده قويه hiya mujibu mahabbatu rasulillah wannan shi ke haifar da san Allah mahabbatillah shi ke haifar da san Allah wato idan mutum yana san Allah ya soshi. to ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi sunnoninsa ya yi koyi da shi ya tsaya akan tafarkinsa ya yi aiki da shari'arsa idan ya yi haka ne to Allah zai soshi domin Allah cewa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan kuna son Allah wannan ita ce da'awarku wannan shi ne abin da kuke cika baki da shi ko shi kuke ta faɗa ko da yaushe ko masu son Allah ne ko kuna son Allah fattabi'uni to ga umarni daga Allah ku bi ni wato ka gaya musu ya rasulullahi ku bi ni wato ku bi manzo sallallahu alaihi wa sallama yuhibbukumullah sai Allah ya so ku wanda kuma wannan shine roman tafiyar shine roman a mas'ala din duka ba ka ce kana son Allah shi ne babban wato cikar burinka ba a'a Allah ya so ka domin babu wani amfanin ka ce kana son Allah Allah kuma ya ce ba ya son ka ba ya da wani amfani kamar yadda wani ɗaya daga cikin magabata yake cewa alfazil arraƙashi yake cewa a'udhu billahi an akuna muhibban ghaira mahbubi ina neman tsari da Allah in zanni ina so amma ba a suna yace Allah ya tsare ni da in zanni ne nake so amma shi ba ya suna domin bukatar ka wajen ka so Allah shine kai ma Allah ya so ka wannan shine bukatar ka ai to idan ya zan bukatar ka bata samu biya ba baka cimma burin ka ba me amfanin wato kururuwa da zaka rika yi kana cika bakin cewa kana san Allah to shi yasa Allah ce in kuna son ku samu soyayyar Allah to ku bi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kaga duk an daure kowa a jikin wannan turke na sunnar annabi sallallahu alaihi wa duk wanda yake son ya samu son Allah ya zama cikin ahbabullah to ya zan mai bin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama wanda ita ce wato shine tafarkin magabata ce hanyar magabata hanya ce da take farawa da alittiba kuma ta tike da mahabbatillah bidayatuha ittiba'u sunnati rasulillah wa nihayatuha mahabbatullah to ka fara dora kabarka akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da yi masa biyayya karshe sai ka tike zuwa ga samun son Allah madaukakin sarki gare ka wanda ita ce hanyar da magabata duk suka bi to shine mala yake cewa bin sunnar annabi sallallahu alaihi da shari'arsa batinan wa zahiran a batini da zahiri a ɓoye da bayyane a fili da sarari da ɓoye wato abin da ya shafi ayyukan zuciya abin da ya shafi aƙida abin da ya shafi tsoron Allah da tawakkali da kyakkyawan sa tsammani da fata dukkan ayyukan zukata su ne ayyukan baɗini wa zahiran da abin da ya shafi zahiri abin da ya shafi ayyuka na gaɓai, abin da ya shafi sallah azumi zakka ayyukan da ubangiji ya yi umarni da su ya zan mutum ya bi sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama a nan ya ce hiya to wannan bin sunnar annabi din da aiki da shari'arsa hiya mujibu mahabbatillah ita ce take samar da san Allah wato Allah ya soka kama annal jihada fi sabilillahi wa muwalata awliyaihi kamar yadda jihadi wato gwagwarmaya da fafutuka da ƙoƙari wajen tabbatar da kalmar Allah wajen tabbatar da addinin Allah da yaɗa shi wa muwalata auliya'ihi da san waɗanda suke san Allah waɗanda Allah yake san su wa mu'adata ada'ihi da kin waɗanda suke ƙin Allah suke gaba da shi huwa haqiqatuha wannan shine haƙiƙanin wato soyayya shine haƙiƙanin abin da ake cewa soyayya kana son ka samu cikakkiyar soyayyar Allah to kazan kana son waɗanda Allah yake so kazan kana kin waɗanda Allah yake ki kuma kana gwagwarmaya da fafutuka da faɗi tashi wajen kaga ka tabbatar da abubuwan da Allah yake so ka kawar da abubuwan da Allah baya so kama fil hadisi kama yadda ya zo a cikin hadisi a sahihi hadisin Abdullahi dan Abbas da waninsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa awsaqu ural iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillah wato mafi karfin igiyar imani wato igiyar da tafi kowace karfi ta imani shine al fillah ka so dan Allah wal bughdu fillah ka kidan Allah wato so dan Allah da ki dan Allah wannan shi ita ce igiyar da tafi kowace igiya kauri ita ce igiyar da tafi kowace igiya karfi a cikin igiyoyin imani wato ita ce kololuwa ka so ba dan wani abu na duniya ba ba dan wata bukata ba ba dan a ce kana son wani ba kana so ne dan Allah kawai ka ki ba dan wani abu na duniya ba ba dan wata maslaha ko mafsada ta duniya ba a'a saboda Allah madaukakin sarki kawai to wannan shine babban abin da yake tabbatarwa da bawa ikhlasi a zuciya wato babu ikhlasin da ya kai alfabu fillah domin wanda zaka so dan Allah ba dan wani abu da zai baka ba ko yake baka ba dan kana jin tsoron sa ba ba dan ka nuna wa mutane kana tare da wani ba kai kana son shi ne kawai dan Allah ba dan wani abu na duniya ba to wani alama ce ta ikhlasi alama ce da take nuna akwai ikhlasi ikhlasi kuma shine kololuwa a cikin dukkan ayyukan da bawa yake shine a sama shine a ƙarshe daga shi ba kuma wani abu sama da ikhlasi don kowane abu yana buƙatar ikhlasi wato a cikin dukkan dukkan ibadoji da mutum yake suna buƙatar ikhlasi babu ibada da za ta zama ibada ce ba tare da ikhlasi ya zan ya shiga cikin ta ba in babu ikhlasi to ta lalace ikhlasi shine ba buƙatar ikhlasi shine ibadar da ita ke zaman kanta kaga kaga ikhlasi shine kololuwa babu sama da shi to babu kuma abin da yake nuna ikhlasi kamar alhubbu fillah wal bughd fillah zan ba dan wani abu na duniya ba saboda Allah kawai kasuwa ne saboda Allah ka ƙi kaza saboda Allah wannan shi yake nuna kamalar ikhlasi shi yasa za ka ga wasu daga cikin magabata a su duka babu aikin da suke jin cewa tabbas wannan aikin za su more shi rana gobe kiyama kamar alhubbu fillah wato suna jin duk wani aiki da za su yi sallah ce sadaka ce azumi ne ko ma menene zai iya samun matsala amma banda aikin da yake da alaka da alhubbu fillah wannan suna da nutsuwa a ransu cewa wannan ba zai salwanta ba ba zai taɓa samun tangarɗa ba kamar yadda muslim ibn yasar ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa ma min amali ma min amali shay'un illa wa ana akhafu an yakuna qad dakhalahu ma yufsiduhu illa alhubbu fillah babu wani aiki nawa face ina jin tsoron watakila wani abin da zai lalata shi ya shiga cikinsa face alhubbu fillah so dan Allah shi yasa lokacin da ya rashin lafiya yana kwanci cikin rashin lafiya yake cewa babu abin da nake da sa rai a kansa a cikin ayyuka na kakaf da na yi da dai kamar aikin da yake shine alhubbu fillah wannan shi na fi sa rai cewa in na je lahira zai fitar da ni domin shi shine ikhlasi ikhlasi kuma sai dai ya bukace shi a cikin wani abu amma shi ba bukatar wani abu shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman wanda duk zai bayar dan Allah wanda duk zai so dan Allah wa abghada lillah kuma ya kidan Allah wa a'ta lillah kuma ya bayar dan Allah wa mana alillah kuma ya hana dan Allah manzo Allah ce faqad istakmala iman to hakika ya kammala imani hakika ya cika shi imaninsa imaninsa ya cika domin abubuwa guda biyu wato su ne ginshiki wato ka'idoji guda biyu akwai ka'ida guda guda biyu ta batini guda biyu kuma ta zahiri sune ne ginshikin ayyukan bawa duka ka'idatani batinatani wa ka'idatani zahiratani ka'idoji guda biyu na baɗini su ne alhubbu fillahi wal bughdhu fillah kaso dan Allah ka kidan Allah ka'idoji guda biyu na zahiri kuma su ne al-i'ta'u lillahi wal man'u lillah ka bayar dan Allah ka kidan Allah domin imani abubuwa biyu ne suke wato gaɓoɓi guda biyu ne suke haɗuwa su kawwane imani su ne al'ilmu wal amal al'ilmu wal amal wato ilimi da kuma aiki da ilimi kasancewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma kai aiki da wannan kalmar kasancewa Allah ya farlanta maka sallah kuma kai sallar kasancewa Allah madaukakin sarki ya farlanta maka azumi kuma kai azumin kasancewa in kana da dukiya akwai haƙƙin zakka a cikin ta ka fitar da zakkar ka cewa Allah ya nemi ka zama mai gaskiya ka kuma zama mai gaskiyar ka san Allah ya hana shan giya ka kuma daina shan giya ya hana sata ya hana zina ya hana cin zali kaga kenan imani gaba daya ya kunshi ne cikin kalmomi guda biyu al ilm wal amal ka san abin da Allah ya dora maka na yi kaza ko bar kaza kuma ka aiwatar da abin kamar yadda Allah ya dora maka shi to shi kuma al-amal samara ne na al-ilm duk wani aiki ai ilimi shi ke haifar da aiki bai yiwa ka aikata wani abu sai ka san da shi saboda ka shi ilimi shi yake haifar da aiki ka san cewa Allah ya wajabta kaza sai ka yi ka san cewa Allah ya hana kaza sai ka hannu ka san cewa Allah ya ce ka je ku kaza sai ka je kada ka je ku kaza sai ka kwasa zuwa Ka ga ilimi shi ke haifar da aiki shi kuma ayyuka ayyuka iri biyu ne ko dai aikin da yake da alaka da gaba abin nan zuciya ko kuma aikin da yake da alaka da gaba zama amalul qalbi ne ko amalul badan amalul jawarih ayyuka ko dai zan aiki ne na zuciya aikin zuciya ko dai ya zama yi ne ko bari ne kamar yadda aikin jiki shi ma ko ya zama yi ne ko bari ne aikin zuciya ya iya zama yi ne kamar a ce sowa ne sowa ne so abu kaza so guri kaza so magana iri kaza so aiki iri kaza kaga wannan yi ne ko bari ne a ce ki kaza kakka so kaza kaga wannan bari ne kaga wannan shine alhubbu din da albughdhu saboda haka duk wani aiki da zaka yi da zuciyarka ba zai fita daga cikin wannan nau'in guda biyu ba kaga an samu amalul qalbi bi nau'aihi an samu aikin zuciya da nau'ukan sa guda biyu ko kuma ya zama wato aiki ne na na jiki na gabobi to shi ma baya wuce al'amal al-fi'l wa tark ko dai yin kaza ko barin kaza an ce kai sallah kai an ce kakka shagiya kakka shagiya an ce kai azumi kai an ce kakka kai ƙarya kakka kai ƙarya kaga to ayyuka ba sa wuce wannan ko dai aiki ne na baɗini ko zan aiki ne na zahiri aikin baɗini wanda yake da alaka da zuciya aikin zahiri wanda yake da alaka da gabbanka ko ya zama yi ne ko ya zama bari ne da haka ba na jin zaka iya samu wani aiki wanda yake ubangiji madaukakin sarki ya yi umarni da shi a yi ko a bari face ya shiga cikin waɗannan kashe-kashe ba za ka iya samun wani aikin da bai shiga cikin wannan ba to mutumin da zai kiyaye da waɗannan abubuwa guda hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga an faɗi rukunan aikin duka saboda kaga kenan ya cika faqad istakmala iman ya cika imanin sa ahabba lillah wa abghada lillah domin bari ka bar abu a ce kada ka yi abu ka bar shi dan Allah shi ma aiki ne wanda yake kana da lada a kansa in kayi dan Allah a ce abu kaza ba shi da kyau wato ga dukiya nan ka ganta kana sha'awarta kana da bukatarta amma ba taka bace ba mulkin a ce kakka ce kakka taba dukiya ce ta maraya ce kakka taba dukiyar maraya kakka ci masa dukiya gashi kana so ka wato kana da bukatun ka kai ma a matsayinka na dan adam kuma sannan a yawunka ya gudana ranka ya biya sai aka ce karka taba saboda wannan hannun da aka yi maka daga rabbul izza sai ka fasa taba masa dukiya kaga anan yi wani abu ne dan Allah ka yaƙi zuciyarka ka hana ta abin da take so ka hana wani abin da zaka da kake tsammanin zaka more shi yanzu nan nan take saboda jiran wani abin da kake tunani a ranar wannan ka cancanci a baka lada duk da bari kai amma kuma ka samu lada akan abin da ba aiki bane don haka ba ko yaushe ake ba ko ba ko da yaushe sai kai aikatau kake samun lada ba har bari ma ana samun lada saboda shi barin ayyuka barin abin da Allah ya ce a bari ko dai kai ka samu lada wato ka bari ka samu lada ko ka bari ka samu zunubi ko ka bari ba lada ba alhaki wato ɗayan uku ne ko ka bar abin da Allah ya ce ka bari ka samu lada ko ka bar abin da Allah ya ce ka bari kuma ka samu alhaki a rubuta maka laifi ko ka bar abin da Allah ya ce ka bari ba ka samu ladan ba kuma ka samu alhaki wato ka tashi abin nan me ake cewa lalaka wala alaik ba yabo ba fallata idan Allah ya ce a bar kaza sai ka bari saboda ya ce a bari kuma kana da damar ka yi Allah ya ce bar kaza kana da damar ka yi abin to amma sai ka bari saboda ya ce a bari wannan ka cancanci a baka lada domin a nan ka yaƙi zuciyarka ne wa amma man khafa maqaman rabbih wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa anan ka yaƙi zuciyarka ka bar abin da Allah ya ce a bari tare da kana da ikon kai to anan ka cancanci ka samu lada ko kuma mutum ne ya zo zai sata misali yana da damar ya sata din gashi ya zo ga kudin ga dukiyar kawai sai bai abin ya ganshi, kuma ya fi karfinsa sai ya rarrake sai ya gudu sai bai yi satar ba sai ce alhamdulillah da ban yi satar nan ba ka ban saba Allah ba anan ba zai ba zai sha ba ba zai tsira ba zunuban sai an rubuta masa duk da bai yi ba saboda yayi yunkurin yayi takawa yi yana so da ya ci nasara a lokacin da ya kwashe dukiyar sai ya zan ya samu tangarda to ko ya dawo ba yana cewa ya gode Allah da bai yi ba ya jira a bashi lada ba zai bashi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi nar qila ya rasul allah hadha qatil fama al maqtul qala innahu kana harisan ala qatl sahibi annabi ce idan musulmi biyu suka haɗu da takubbansu suna faɗa da wanda ya yi kisan da wanda aka kashe annabi ce duk wuta haka suka ce ya rasulullah wannan shi ya yi kisan mun fahimci dalilin tafiya sau to wannan kuma ai kashe shi aka yi me dalilin kuma da za a tafi da shi wuta na bai ce shi ma ya yi kwaɗayi da ya samu dama shi ma zai kashe ga bai yi ba bai yi kisan ba amma sakamakon sa ɗaya da wanda ya kisan saboda me saboda akwai azama a lokacin kana harisan kana harisan ala qatli sahibi wancan riga shi yayi saboda haka ashe kaga wani abin da Allah zai ce kada a yi kuma baka yi din ba kuma ka samu alhaki saboda kana da damar ka yi ka zo ka yunkurin za ka yi sai abin kuma ya fi ka barawo ya duro gida zata sai ya ga mai gidan ya fi shi karfi ya rarake shi ya fita ba zai koma yana jiran Allah ya bashi lada ba akan cewa ai ya bar sata zai ce ya bar sata fi sabilillahi hada zai ita na bar satan dan ba zai fi sabilillahi ya bar ta fi sabili mai gida ya fi shi karfi wannan shine dalilin sa ya bari to wannan za a rubuta masa laifi akan yayi wannan ba a nan ne ake ba mutum ladai ya bar ya bar aikin laifi ko kuma a yana son yayi amma duk hanyoyin da zai yi abin ya rasa samun su abin da ya hana shi yin laifin shi ne adamul kudura ya kasa samun damar ya yi laifin idan mazinaci ne ya rasa wacce za ta yarda da shi a yi zina kaga anan bai cewa to shi kenan ya bari fi sabilillah a'a ya bari saboda bai samu saboda bai samu kaga anan yana nan da alhaki saboda aniyarsa da ya samu iko da yayi sai dai bai samu ba wanda shine hadisin Abu Kabshat al yake gaya mana da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna ad-dunya li arba'ati rajul رجل أعطاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله في ماله وينفقه في المعروف فهو في أعلى المنازل ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فيقول يا ليتني مال فلان فأعمل بمثل عمله فهو بمنزلته فهما في الأجر سواء ورجل لم يعطه الله أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يتخبط فيه وينفقه في غير وجهه فهو بأردأ المنازل ورجل لم يعطه الله مالا ولم يعطه علما فيقول يا ليت لي مال فلان فأعمل بمثل عمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء النبي يشي دوني أتمتم بيشي to za ka kasa mutanen duniya duka to wannan su ne ajujuwa guda hudu in baya wannan ajin to ka neme shi mutumin da Allah ya bashi dukiya ya bashi ilimi an ce ilimi ya san shari'a ya san meye haƙƙin Allah a kansa yana jin tsoron Allah a cikin dukiyarsa yana ciyar da dukiyarsa inda Allah ya ce a ciyar annabi ya ce fa za fi a'lal manazil wanda yana da matsayi na koli ranar gobe kiyama a gurin Allah mutum na biyu Allah ya bashi ilimi amma bai bashi dukiya ba sai yake cewa ina ma Allah zai bani dukiya irin ta wani wancan mai ilimin mai dukiyar ni ma in yi irin aikin da yake yi alkhairin da yake ni ma in yi da dukiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa wa niyyatuhu fa huma fil ajri sawa to shi da niyyarsa wato yana tare da niyyarsa kuma suna tare a lada kaga shi ba a bashi dukiyar ba bai yi ba amma saboda niyyarsa mai kyau ce sai aka riskar da shi da wanda Allah ya bawa dukiyar yake kuma aikin alkhairi da ita mutum na uku ubangiji bai bashi ilimi ba ya bashi dukiya innal insana la yatgha an ra'ahu sarna ya bashi dukiya ba ilimi bai san haƙƙin Allah ba bai san mutunci ba bai san ya kamata ba yana ta fadan fadan cikin dukiyarsa yana ta abin da ya ga dama da dukiyarsa yana cewa tashi ci inna ba utitu ala ilmin indi kwarewa ta ce da sanin madafar kasuwanci na isa Allah ya bani ko iya siyasa ta ko sanin jama'a yasa na samu saboda ka yana ta wadaka da dukiya da ubangiji ya bashi annabi ya ce fa hada bi arda il manazil a ranar gobe kiyama ku neme shi a can can can kasa sai na hudu aji na hudu mutumin da Allah bai bashi ilimi ba jahili ne bakin jahili sannan ko bai bashi dukiyar ba bala'i bisa bala'i ba dukiyar ba addinin sai ki duba wancan dan masha aryan abin da yake yi ina ma ni ma zan samu dukiya irin ta wani ni ma fanta ma yadda yake fanta ma Allah ka iya ji dadin sa to kaga bai da dukiyar bai samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa wa niyyatuhu fa huma fil wizri sawa to an hada shi da niyyarsa shi da wancan mai dukiyar duk daya kaga wanda ya asara shi bai raka shi a duniyar ba kuma gashin an hada su da wanda to kaga bai yi ba bai yi laifin da wancan yayi ba ba kuma saboda saboda bai samu kudurar da wancan ya samu ba shi ne kawai yana shi amma a ransa yana ma wato tahassur yana nadama yana cizon yatsa ya ni misla mali fulan fa a'malu bi misli amali ina ma in samu dukiya irin ta wani ni ma a ce tafiye tafiyen nan da yake duk tare zamu yi shike nan sai aka hada su don haka ba duka abin da zaka bari bane na saban Allah zaka samu lada akan wannan wani abin in ka bar shi alhaki za a yi ba a baka sai wanda shi ba lada ba alhaki shine wanda bai ma san abun ba bai ma san da shi ba wato yanzu saban Allah nawa ake yi a doron ƙasa wanda kai baka ma san shi ba za ka kaga ka yi to kakka yi tsammanin cewa saban Allah da ake yi ba ka yi za a rubuto maka ladansa a'a wannan ba ka da alhaki ba ka da kuma lada tunda ba a ganka a gurin ko a ka san saban ka iyansa ba kamar yaro ne karami ko bai bacci dan yaro karami bai yi sabo ba ko bai bacci bai yi sabo ba wanda ba a rubuta masa lada to haka kai ma wanda bai san abun ba bai san ma da shi ba ballantana a ce a nan yana jiran ya samu ladan abin da bai yi ba saboda haka shi kansa a tark ba duka abin da ka bari bane zaka samu ladansa sai idan ka bar shi dan Allah abin da ka bari dan Allah wani zai bar wani zai bar saban Allah dan jin kunyan mutane ko ba haka ba akwai wanda kawai saboda kan kan mutuncin zai zube amma fa gaskiya abin da yana ba awa. abin da ake shi kansa in da yana jin gudun mutane mutuncin zai zube gaskiya da shi ma da shi da yi wannan me kake tsammanin za a bashi lada ko alaki eh ko kuma zai tashi a shi ba yabo ba fallasa da yawa mutane suna barin saban Allah saboda jin kunya saboda jin kunyar mutane ba wai dan suna kin saban a zuciyarsu ba ba wai dan suna halarto girman Allah ba da ukubarsa na'am ubangiji yakan sa wa dan adam san abin da zuci wato yakan ji sa wa ɗan adam san wasu abubuwa na laifi ya bar su duk da yana so amma kuma wani lokacin da zai bari zai hararo girman Allah ne ci Allah baya son abu kaza don haka ba zan yi ba ta yiwu gano hararo girman Allah kuma ya haɗu har ila yau da abubuwan da za su zai haifin masa na matsaloli a nan ka gaba a cewa ya yi laifi don akwai buƙatar ɗan adam ya kiyaye mutuncinsa amma ya zan kawai saboda tsabar mutunci shi ba wai dan Allah ya hana abin ba ba wai kawai dan akwai a wata azaba da aka tanada ba shi ba duk ba wanda shi ya hana shi ba shi kawai maganar gidansu ka a ce ya zubar da mutuncin gidansu shi dan wani to galibi mutane suna barin laifuka da wannan da wannan manufar galibi mutane sukan bar laifi ba sa hararo ba dan suna hararo girman ubangiji ba ba dan suna tunanin ubar da ubangiji ya tanadar wa laifin mai laifin ba a'a saboda kawai kada a gansu suna yi to irin wannan baya dacewa abin da yake dacewa ka yi dan Allah ka bari dan Allah man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa afa lillahi wa mana'a lillahi shi yasa annabi yace fa qad istakmala al-iman to duk wanda ayyukansa za su zan suna kewayawa ne akan wannan tirki. zai bayar zai hana kuma dan Allah in ya bayar ba dan wani abu ya bayar ba dan Allah ya bayar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba mu wasu ya hana wasu dukiya ce za a samu ta fai'i sai a ba mu wasu sai a hana wasu tare da cewa waɗanda ba a ba din ba sun fi soyuwa gurin annabi sama da wanda aka ba din shi na ba mu waɗannan ne dan gudun kasa halaka annabi ya ba su dan in bai ba su ba wani zai surutun da zai zai ji Allah halakar da shi kaga anan waɗancan da ya hana su ya hana su lillah waɗannan da ya ba su ya ba su lillah malai yace wa kathirun mimman yadda il mahabbata huwa ab'adu min ghairihi an ittiba'i sunnah da yawa daga waɗanda suke da'awar san Allah za ka ga mutum yana da'awar shi Allah yake so ko yana san manzon Allah malai ya ce huwa ab'adu min ghairihi an ittiba'i sunna ya fi kowa wato ya fi kowa gujewa sunna ya fi kowa nesa da sunna wa an wa an al-amr bil ma'ruf wa an an-nahy yafi kowa gujewa umarni da kyakkyawan abu yafi kowa guje wa hana mummunan abu wato baya baya tare da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma bai damu ba mutane sun yi daidai ko ba su yi daidai ba shi ba abin da ya dame shi a saba wa Allah ko ayi wa Allah da'a shi duk bai dame shi in kowa zai zama mai saban Allah baya da bai damu ba in kowa zai zama mai da'a shi bai damu ba kuma wai amma yana san Allah wannan ba za su tsaku ba wal jihadi fi sabilillah yafi kowa gujewa gwagwarmaya da fafutuka da jihadi don tabbatar da kalmar Allah wa yadda ima hada anna zalika akmalu li tariqil mahabba amma yana awar cewa wannan shi yafi kamala wajen tabbatar da san samun san Allah wato tabbatar da a hanya bin tafarkin samun san Allah amu shakka akwai da dama daga cikin waɗanda suka karkace suna da wannan nazara ba su damu ba su hana mutane saban Allah da ana saban Allah hankalin ba zai tashi ba dan an kauce wa sunna hankalin ba zai tashi ba dan su ma sun kauce wa sunnar amma kuma sun kowa babatun sura suna san Allah da manzon duk inda suka zauna za su yi wannan cika bakin da wannan kurin su ne su suke san Allah su suka fi kowa ma san Allah kuma hanyar sun ana san a so a samu soyayyar Allah a biyo su a bi tabarkin su amma kuma dan za a saba Allah ba abin da ya dame su dan za a saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya dame su su kansu masu saba wa tafarkin sunnan ne ba za su yi umarni da kyakkyawan aiki ba ba za su hana mummuna ba ba za su yi kokarin yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin Allah ba wannan baya su sai dai ma su yaki sunnar su yaki addinin akwai waɗanda suke fita cikin ahlus sunna ƙauyuka suna yi wa maguzawa wa'azi suna musulunta matasa ne ahlus sunna su shiga cikin ƙauyuka da maguzawa suke su kira su zuwa ga musulunci kuma su samu an musulunta sai wasu su kuma sai su tafi ƙauyukan su ce in dai masu gemu ne da jirgin wando suka zo kakku musulunta gara ku zauna a yanayin wannan yana faruwa akwai matasan da suka gaya mun sun je ƙauyukan maguzan maguzan suna gaya musu cewa wasu 'yan ɗariƙa sun zo sun ce in dai mu ne muka zo in ku ne kuka zo kan musulunta da mu shiga addinin wannan garin ne zaman mu a yadda musu kaga shi baya sunna yake bi ba baya bin sunnar kuma ba ruwan shi da al'amur bil ma'ruf wa nahyi munkar ko ai ko ka ai bai dame shi ba ko a musulunta ko ka a musulunta bai dame shi ba sannan kuma baya san masu jihadi domin su yada addini yana saddun an sabilillah amma kuma da za a zo ana wani taro sai ka ji kowa sun su masoya Allah su masoya manzon Allah ko masoya manzon Allah me san manzon Allah kuma shi yake hana mutane su shiga musulunci ba na jin ahlus sunna zai je garin maguzawa ya ce idan dan dariƙa kaza ya zo ya ce ku shiga musulunci ka ku shiga gara ku yi zaman ku haka babu shi ya shiga ya shiga musuluncin a bashi a bashi tijjaniyar ko a bashi kadiriyar daga ba ma raba shi da ita wani abu yake za a bashi wanda bai san me yake yi ba daga baya ba zo mai masa wa'azi mai sauki da ya bari kazalika كنتم من قبل فمن Allahu alaikum shi yasa akwai inda ibnu tabiya ke cewa akwai inda za a je a sha'ira ne za su rika kira mutane zuwa ga musulunci suna ba su aqida su yace a suje su kuma a karba aqidar ta su duk da ibnu tabiya kaga ya yaki da wannan aqidar ta ashariyanci amma bai ce a zauna a kafirci ya fa abin nan wanda zai shiga musulunci zai shiga da fitarar salima zuciyarsa faraƙal musulunci ya wanke masa duk abubuwan da ya a baya yayin da za a zo ana koya masa musulunci da wani zai gane amma wani ya zo ya ce ka shiga saboda wane ne cikin musulmi zai kira ka babu shakka babu taɓewa da ta kai wannan mu ba za mu ce kada wani ya shiga musulunci ba dan kada dan ka a gurin wani mai tsarika dan kai bashi tsarika ya je yi kalmar shahada din a bashi tsarika dole ba zai tayar mana da hankali ba dan da duk ba haka ake ba kuma daga ba aka saki zaka ko an bashi za a bambare ta daga nan sa zai je farshi da kansa saboda haka da yawa ibnu tibi yake cewa da yawa zaka samu masu da'awar san Allah da san manzon Allah alal akalla ka je ka ce ku karbi musuluncin amma kar ku yarda da abin da su gaya muku mu za mu zo mu gaya muku nan alal akalla gaya musu haka daga ba a tantancewa za su saurara ka ce ku karbi musuluncin amma kar ku yarda da abin da za su koya muku mu za mu zo mu koya muku nan in kuma da aka dan sassauci sai a gwada a gani kowa ya zo ya kasa tashi hajar a ga za ta wa za a saya لزعمه الماء لطريق من غيره ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره yana ganin tafarkin da yake bi shi yafi kamala wajen hanyar bin hanyar samun san Allah fiye da waninsa لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيها غيرة ولا غضب لله shi yana ganin wato hanyar san samun san Allah bata kunshi kishi ba ko kuma gushi dan Allah a karatunmu na baya wanda shi ne da ce kafin wannan na gaya muku ta makula da wasu daga cikin karkatattun zamamin sufaye suke fada, ba kowa yake faɗar ta ba amma akwai gulatu sufiya ko suna faɗa man nazara ila al-ibad bi aini shari'ati maqatahum wa man nazara ila al-ibad ila ila al-khalqi bi aini al-haqiqati azarahum wato in ka kalle abinda mutane ko halittar Allah suke na saban Allah da shirka da da bin tafarkin da ya saba tafarkin manzannin Allah da kesa dokokin Allah in ka kalle su da idan shari'a sai ka ji baka san su domin suna yin abin da ya saba wa shari'a suka ce amma in ka kalle su da idan haƙiƙa sai ka musu uzuri ma'ana ba za ka ki su ba ba za ka damu ba za ka ɗauka ubangiji ne kaddara musu haka don haka suna yin aiki ne da abin da ubangiji ya ɗora su a kai kaga anan babu rera babu kishi babu fushi dan Allah abinsa babu kamar kamar yadda dan tablig zai zai zo shi babu al'amur babu annahi munkar a ka'idarsa shi dan tablig sai dai aje a ce kai sallah kai gaskiya kai riƙon amana amma kada a hana ka wani abu na saban Allah shi yasa dan tabilik in yaje ana rawa da shi za a yi rawa illa iyaka in lokacin sallah yace to ku zo mai tafi a yi sallah shi a ka'idar tablik babu al munkar dan al munkar shi yake kawo husuma da rigingimu har a tsane ka duk sanda ka zo ka samu mutane suna abu kawai ka zauna a yi tare da kai ko ka zauna ka kalle su su gama in lokacin sallah yake ce to ku zo mu je ayi sallah in ka zo gurin yan caca ana karta ka zauna kai ma ana ta karta kana kallo an gama lokacin sallah ce to aje ayi sallah kada ce ce ai Allah ya ce inna salata tanha anil fashai wal munkar inda zai je sallar ba sai ka hana shi ba to kaga wannan kaucewa hanyar manzanni ce hanyar manzanni gaba ɗaya ta zo da batun al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ba a takaita akan al'amru bil ma'ruf ba a ce al'amru bil ma'ruf yasalbimu an-nahyi anil munkar a'a akwai al'amur bil ma'ruf daban akwai annahi bil munkar ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza kada ku yi kaza kada ku yi kaza kada ku yi kaza alqur'ani ba haka yake yazo ba da haka yazo kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf sannan yace wa tanhauna 'anil munkar لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ubangiji ya ce Allah an ce su saboda in suna munkari ba sa hana juna ba sa hana juna ɗayan su zai zo ya ga mutum yana aikin a yana abin da ya ga dama yana saban Allah wannan ba zai hana ya taba da shi ba su yi dariya su zauna su yi hira ya ziyarce shi shi ba ziyarce shi ba zai taba kwankwasa masa zuciyarsa da cewa Allah ya hana wannan abu ba zai taba gaya masa ba da azabar Allah ta zo gaba daya sai ta hada da da waɗanda suke yi da waɗanda ba sa yi amma ba su hana ba saboda haka al'amuru bil ma'ruf tushe ne daga cikin tushen addini annahi an al munkar shi ma tushe ne daga cikin tushen addini dole sai kai kai al'amuru bil ma'ruf wa nahy anil munkar na'am akwai hikima amma hikimar ba shine gaba ɗaya ka soke ka soke wannan babin ba akwai hikimomi da malamai suka faɗa waɗanda aka gina su akan dalilai amma ba ba soke babin shi ake ake ake ake magana akai ba mala yace wa hadha khilafun lima dalla alaihi alkitab was sunna wanda ya saba wa abinda alqur'ani da sunna suka nuna wa li hadha jaa fil hadith al saboda haka ne yazo a cikin hadisi da ya tabbatar ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta'ala sai muslim يقول الله تعالى يقول الله تعالى يوم القيامة الله تعالى زي تشيرا لقوب القيامة أين المتحابون بجلالي ina waɗanda suka so juna ganin girma na al-yawma udhilluhum fi dhilli a yau zan sa su a cikin inuwa ta yawma la dhilla illa dhilli ranar da ba wata inuwa sai inuwa ta wannan yana nuni ne zuwa ga abin da yake cikin zuciyarsu na girmama Allah na ganin girman Allah da girmama shi na bashi girmansa da bashi matsayinsa a zuciyarsu ma'a tahabbi fillah ma'a tahabbi fihi tare da su tare da san junan su kuma saboda Allah wa bidhalika yakununa hafizina li hududihi ta haka za su zama masu kiyaye iyakokin Allah dunan ladina la yahfazuna hududahu banda waɗanda ba sa kiyaye dokokin Allah li da'afil ijlali fi qulubihim saboda ba su jin girman jin girman Allah a zukatansu wa ha'ula'i to waɗannan humul ladina ja'a fihimul hadith su ne wanda hadisin nan ya zo a kansu haqqat mahabbati lil mutahabbina fiya soyayya ta ta tabbata ta cancanta ga waɗanda suke soyayya danni wa haqqat mahabbati lil mutajalisina fiya soyayya ta tabbata ta cancanta ga waɗanda suke zama da junansu danni wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiya soyayya ta ta tabbata ta cancanta ga waɗanda suke ziyartar junan su danni wa haqqat mahabbati lil mutabazilina fiya soyayya ta ta tabbata ta cancanta ga waɗanda suke yi wa junan su kyauta danni hadisi ne da ya tabbata hadisin ubada ibn samit a cikin musnad da imam ahmad akwai hadisin abu idris al-khawlani yake cewa wata rana ya shiga dimashq ya shiga masallaci Fa'ida idza bi fatan barraq sanaya wa hawlahu an-nas yarji'una wa yasduruna an ra'yi yace na shiga masallaci a Dimashq babban birnin ƙasar siriya sai na ga wani matashi mutane sun zagaye shi suna masa fatawa yana ba su ansa suna neman shawarwarinsu yana ba su shawarwari na sanaya eh, fi abin da ɗin sabu shiryarsa na ƙyalli. yana zaune cikinsu matashi ne saurayi amma mutane kuma na masa fatawa sai ce sai na tambaya waye wannan faqila ne haza mu'az ibn jabal sai aka ce wannan mu'az ibn jabal abu da yusuf kaulani yace falamma kana al-ghad hajjartu ila al-masjid فوجدته قد سبقني إليه da sa kashe gari sai na yi sammako zuwa masallaci da in samu gurin da zan zauna kusa da shi ina zuwa sai na samu ya ma riga zuwa masallacin na same shi yana sallah da aka gama sai na matsa kusa da shi sai na ce da shi inni uhibbuka fillah ki ina son ka dan Allah sai mu'azu ibn jabal yace da shi Allah da gaske zaka rantse dan Allah kake so na yace Allah dan Allah nake son ka ya sake masa wannan tambaya hasa uku yace to da shi abshir kai basha kai farin ciki albishirinka naji manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana fada yana cewa haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati ya faɗa masa wannan yace sai na sai na fita sai na haɗu da ubadat ibn samit sai na gaya masa sai ya ce min na ji manzo sallallahu alaihi wa sallama shi ma sai na da ta min hadisi sai ya ji manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan saboda haka duk wanda za su so junansu dan Allah to za su samu soyayyar Allah domin in an ce suna son junansu dan Allah ba dan wata manufa ta duniya suke son junansu ba abin da ya haɗa su shine Allah don haka suna jin suna son juna saboda shi don haka shi kuma zai sakanka musu ta hanyar ya so su shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗi cewa waɗanda duk Allah yake cewa waɗanda duk suke son junansu saboda ni al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli zan sa su a cikin inuwa ta ranar da ba wata inuwa sai tawa nan, wasu malamai suka ce rahamarsa suke nufi wasu suka ce kulawarsa da albarkarsa ake nufi wasu suka ce inuwar aljanna da ni'imarta ake nufi wasu suka ce a inuwar al'arshi ake nufi wannan ita gana ta ƙarshe ita ce daidai inuwar al'arshi domin ya zo a wasu ruwayar yau ma'uzilluhum fi zillil arshi yau ma la zilla illa zilli amma abin da ya shafi inuwar aljanna ai kowa ma zai shiga duk wanda ya shiga aljanna zai shiga inuwar aljanna ukuluha da'imun wa zilluha tilka ukmal ladina taqaw wa ukmal kafirin annar duk wani wanda ya shiga aljanna zai shiga cikin inuwar aljanna sannan rahamar ubangiji duk wanda ya shiga aljanna ya shiga rahamar ubangiji sannan kulawa da kirama da himaya duk wani wanda yake tare da Allah yana cikin karkashin kulawarsa haka kaga ba kenan kai wannan fasarar babu abin da suka ke banta da shi kenan A nan kuma ana so a faɗi wata falala da suka keɓanta da ita amma idan aka ce fi zillil arshi kaga sun samu kulawar kenan sun samu ni'imar sun samu karamcin don haka malamai suka ce wannan ta ƙarshen ita ce daidai to kuma dan ya zo a cikin wata ruwaya kalmar al'arshin ta zo fal yawma udhillu fi zilli kuma wannan tun gabanin a shiga aljanna gabanin a shiga aljanna lokacin da mutane suke buƙatar inuwa din to su a lokacin za a za a sa su a cikin inuwa din su samu wannan tagomashi dawa kaga a duk wani wanda zai so dan uwansa fi sabilillah dan ganin girman Allah to zai samu wannan wannan wannan wannan damar malam yake cewa wal ahadithu fil mutahabbina fillahi kaseera hadisan da suka zo wanda suka yi magana akan falalar waɗanda suke san junansu dan Allah suna da yawa wa fi sahihaini ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim an nabi sallallahu alaihi wasallam min hadisi abi huraira qala manzo sallallahu alaihi wasallam yace sab'atun yuzilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu mutane bakwai Allah zai sa su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai tashi imamun adil shugaba adali wa shabun nasha fi ibadatillah matashi saurayi wanda ya tashi a cikin bautar Allah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid da da mutumin da yake zuciyarsa tana ɗamfare da masallaci ko da yaushe idan kharaja minhu hatta yauda ilayhi duk sanda ya fita zuciyarsa tana kan masallaci har sai ya ga ya dawo cikin sa wa rajulani tahabba fillahi da mutane biyu waɗanda suka so junan su dan Allah ijtama'a ala zalika wa tafarraqa alayhi suka haɗu akan san Allah suka rabu akan wannan wato sawa'un suna tare suna san junansu fi sabilillahi ko sun rabu suna san junansu fi sabilillahi wato suna guri guda ko kuma kowa yana gidansa kowa ya tuno dan uwansa zai masa addu'a wa rajulun tasaddaqa bi da fa Fafa hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu da mutumin da zai bada sadaka ya ɓoye wannan sadakar ya yi sadaka amma ya yi a ɓoye har ta yadda ma hannunsa na hagu ba zai san nawa hannunsa na bayar ya kashe ba nawa hannunsa na dama ya bayar wato saboda mubalaga dan tsananin ɓoyewa inda a ce hannunsa na hagu mai fahimta ne kamar yadda mutum yake da fahimta to ba zai fahimci cewa hannun daman ya bayar da ya ba da wani abu ba wa rajulun Allah qaliyan fa fadat aina da mutumin da zai tuna zai ambaci Allah ya tuna Allah shi shi kadai sai idanunsa su zubar da hawaye wa rajulun da atu ra'atun zatu mansibin wa jamalin da mutumin da mace wacce take da matsayi take da kyau ta neme shi da alfasha faqala sai ya ce inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin halittu waɗannan guda bakwai a ranar gobe kiyama ran da kowa yake cikin bukatar inuwa ubangiji zai gayyace su ya sa su a karkashin inuwar al'arshi su duk wannan wahalar da za a sha su ba waɗannan guda bakwai kamar yadda suka zo a cikin sahihaini a wannan hadisin na Abu Huraira ba ana nufin su kenan bakwai ba saba anan mafhumul adad a nan ba abin nan la bihi a nan, saboda a wasu wurare an faɗi wasu waɗanda ba su zo a nan ba su ma an ce za a sa su a cikin inuwa kamar a cikin sayo muslim akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man man anzara mu'siran aw aw wada'a anhu azallahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu wanda zai zai jinkirtawa mutumin da yake bi bashi saboda ya ya abinda yana cikin tsanani yana cikin wahala ya jinkirta masa ya daga masa kafa wajen bashi ko ma ya yafe masa annabi ya ce ubangiji zai sa shi a inuwar ranar da babu inuwa sai tashi kaga bai zo cikin wani hadisi ba a nan kaga mutum biyu ne suka zo a cikin wani hadisi na muslim da wanda zai daga wa mutumin da yake bi bashi kafa ya kara masa lokaci saboda ya gaba bai samu ba da kuma mutumin da zai ce ya yafe masa kaga an samu karin biyu wani a cikin sa muslim to banda su ma akwai wasu da dama wanda har ibnu hajar yake cewa ya yi littafi a sunan shi al-khisal al-musilatu ila zilal wato ayyuka na kwarai waɗanda idan mutum yana yin su za su kai shi zuwa ga samun shiga inuwar ubangiji ranar gobe kiyama sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu imamun adil shugaba adali an fara da shi saboda girman al'amarinsa sannan an fara da shi saboda umumin nazi shi amfaninsa yana tare da kowa bai takaita da gidansa ba ko iyalinsa ko yan a duka wanda suke karkashinsa sa suna suna za su ci gajiyar adalcinsa, shi yasa aka fara da shi sannan kuma saboda girman aikin da yake kansa har ya iya sauke wannan nauyin amana to babu shakka ya cancanci ya zama shine farko wanda za a ambata a nan shugabanci a nan al'imamatul uzma babban shugabanci shugaba na khalifa na gaba daya ya shiga ciki sannan karamin shugabanci ma ya shiga ciki shugabancin shugaban ƙasa ko na gwamna ko na ciyaman ko na kansila ko na mai unguwa ko na dagaci ko na karamin eh, mutum a gidansa duk ya shiga ciki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa al-muqsituna ala yaminir rahmani fi dhillil arshi وهم الذين يقسطون في أهلهم وما ولوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سؤادلشي a ranar gobe kiyama suna a hannun daman ubangiji wakilta idai yamin annabi ya ce su ne waɗanda suke adalci suke yin ya'diluna fi ahlihim fi ahlihim wa mawullu suke adalci game da iyalansu da waɗanda aka dora musu nauyin shugabanta su kaga ashe har wanda yake adalci cikin iyalansa ya shiga cikin al-imam al-adil wa shabun nasha fi ibadatillah da matashin da ya tashi cikin bautar Allah domin a wannan zango na yarinta na samartaka zango ne da iblis yake saurin cin nasara akan kan matashi da yana ganin kamar yanzu shi zai ci rayuwarsa bai kamata yi wasa wani lokacin ya wuce bai more ta ba in an je gaba ya ya tuba wa da kuna min kawo qauman salihin nan gaba ma ma tuba amma yanzu dai mu ci zamanin mu mutu lokacin mu kamar duk da haka shi ya zama ya haye wannan gabar ya haye wannan gadar ba tare da ya samu matsala ba ba mu shakka ya cancanci ya zama cikin waɗannan wa rajulun qalbu mu'allaqun bil masjid da mutumin da zuciyarsa take hade da masallaci ko da yaushe idza kharaja minhu hatta ya'uda ilayhi ko da yaushe tunaninsa a kira sallah ya gaishe a masallaci an yi sallah da shi ya gama sallah ya gama wurdansa ya gama nafilfilinsa kuma ya fita harkokinsa yana ta tunanin ya ji ayya ala sala ya kuma dawo a masallaci kaga wannan zuciyarsa a take da ba wanda zai rika ganin masallacin nan sun matsa ba wanda ya ji kai shi wannan ladani a tafin nan bai kira sallar da kaji yanzu ya kuma kira sallah wani ɗalibi lokacin da muka je farkon zuwa muka karatu kuma mu saba da irin kasan su can saudiya duk lokaci da ake kira ake kiran sallah lokaci ɗaya za a kira sallah a gari da zarar masallacin mai alfarma na madina an yi sauran kuma gurare duk za a kama kiran sallah to sauraka masallacin cikin jami'a kuma can tun da su a mazhabar ba kamar mazhabar malikiya ba jam'i sai ka ga dama ka iya yi da matarka a gaban gadonka a su can wajibi ne saura ka duk ɗalibi in baya fitowa masallaci yanzu nan sai a sai a yi tirere da shi a kan mai sunan shi a kofar masallaci baya zuwa sallar jami'i saura ka dole ka ko so ka fito masallaci dan Najeriya matashi bai saba da wannan ba da ya ji kiran sallah mun je lokacin ga tsananin zafin rana ana tsananin zafin rana ga bakunta kuma aka aje mu a hawa na hawa na biyar sai ka taka mata takala ka je hawa na biyar ka dawo daga makaranta ka gaji kana zuwa ka kwanta za ka dan fara bacci sai ka ji ladan Allah saboda ka dole ka sauko ka je kai alwala ka je masallaci sai ka wani tattaki mai nisa a je a yi sallah ka dawo kana dawowa ka dan shigo kana dan kikkitsawa sai magaruba Allah ka kuma sauka kana hawowa kuma sai isha'i to akwai wani da muka je da shi bai saba ba da mun hau da ya sau an sauko an kuma hawa ya a kuma kiran mu sake sauko a kuma hawa sai ya fara mita ban za kariya mu za su gaya addini kawai su to kaga sai kai mamakin dalilin wannan magana sai a ba yin sallah lokacin ta yi saboda kawai shi yana yana shan wahalar hawa da sauka <laughs> dole ne a kira sallar nan sallar nan tun kafin ya zo ake kiransa ba wai zuwan sa yasa ake kira sallar nan su ba mu da masa to wanda ya zan zuciyarsa mu'allaqun bil masjid in ya fita tunaninsa a kira sallah ya je ya koma kaga ba zan zama daidai wannan ba yanzu yana daina ta da'awa wallahi za mu tsaya a nan sati mai zuwa insha Allah za mu dawo kan farkon hadisin wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الخلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka wata baiwar Allah ta yi take tambaya ta ce mace ce ta samu karaya a kafa aka yi mata ɗaurin asibiti aka sa mata filasta sai kuma ta samu janaba to sai wani malami ya ce mutumin da ba shi da lafiya ai taimama ta ishe ta isar masa sai ta dinga yin taimama a lokacin da ta san za ta iya taɓa ruwa sai ta dinga yin wanka a lokacin da ta san za ta iya taɓa ruwa kuma sai ta rika yin wanka kafar kuma sai ta rika wato sai ta rika shafa ta rika yin shafa akan ita wannan filastar <coughs> to wani malamin <coughs> to wai malamin haka ne eh, malam haka ne ko kuwa ba haka bane idan ko ba haka bane to yaya ta da ta na baya abinda na fahimta daga tambayar ta wacce ta samu karaya aka sa mata filasta a asibiti sannan a ah, sakamakon mu'amala da mijinta ta samu janaba wato <clears throat> magana biyu ce na farko maganar da shi wannan malamin ya gaya miki haka take akwai ta kuma da dama wasu malamai sun tafi a kanta cewa duk mutumin da aka yi masa karan ɗori wato saboda rauni da ya ji aka sa masa filasta a kansa ko a wani bangare na jikinsa ta yadda ba zai yi amfani da ruwa ba kuma janaba ta same shi zai yi taimama wannan shine mai muku tunda ba zai iya wanka ba to taimama ce za ta zama a madadin ta taimama tana ɗauke babban kari da karamin kari kamar da Allah ce wa in kuntum junuban fatahharu eh, wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaid aw lamastum an-nisa wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban saboda kaga ashe wanda yake mara lafiya ba zai iya amfani da ruwa ba saboda rashin lafiya ubangiji sai ce ya taimama bayan kuma da ce in kuntum durban fatsaharu in kuna da janaba ku yi tsarki ce to amma wanda yake cikin halin tafiya ko ba shi da lafiya ya rasa ruwa ko kuma ga ruwan ba zai iya amfani da shi ba saboda rashin lafiya Allah ce to sai ku yi taimama kaga taimama za ta dauke babban kari kenan za ta dauke karamin kari wanda shine dalilin ayar idan kuntum ila salati fasulu wujuhakum sannan hadisin da ya zo na mutumin da sai suka yi tafiya da 'yan uwansa janaba ta same shi bayan kansa ya fashe janaba ta same shi ya yi tambaya shin zai iya taimama yan uwansa suka ce ai ba zai yi taimama dole sai ya yi wanka ya je ya wanka kuma sakamakon wannan wankan ya mutu suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qatalu qatalahumullah awalam yasalu idza lam ya'lamu fa inna ma shifa'ul ayyi su'al Allah wadarai da su sun kashe shi Allah wadarai da su me zai hana ba za su yi tambaya mutum da ba sani ba ai tambaya ita ce maganin jahilci to a ruwayar ya ce ya ishe shi ya yi taimama akwai ƙarin da cewa ya ya rufe gurin da yake masa wato ya sa filasta ko karar a rufe gurin da ya ji rauni ya yi shafa a kansa to wannan ƙarin na ƙarshen hadisin malamai sun launana shi iya abin da ya tabbata ya zai iya zama hasar shine iya batun ya yi taimama to shi yasa su ibnu hazm su nasir jinal albani su dawud zahiri su ibrahim naka'i cikin tabi'ai suka tafi akan cewa kawai taimama zai yi da dama daga cikin malamai kuma jumhur su sun tafi akan cewa mutumin da ya samu matsala har aka yi masa filasta a kafarsa ko a jikinsa ko karan dori to idan ya kasance gurin da ya samu matsala din abu ɗaya yake ba a sa komai a gurin ba wato ga dai ciwo nan abu ɗaya yake ba a sa komai a gurin ba ya zama na kuma in ya wanke ba zai cutu ba to wajibi ya wanke gurin in ya wanke ba zai cutu ba to wajibi ya wanke gurin idan kuma ya zan abu ɗaya yake in ya wanke zai cutu amma in ya shafa ruwa ba zai cutu ba wato wajibi ya shafa ruwa idan ya zama ba zai iya wankewa ba zai iya shafa ba kuma gurin abu ɗaya yake to anan sai ya taimama tunda ba wankewa ba zai yi ba shafa ba za ta yi ba to sai ya taimama idan kuma a rufe yake to sai ya wanke sauran gaɓoɓinsa in ya zo gurin sai ya shafa wannan dama daga cikin malamai abinda suka faɗa kenan kamar su shek Muhammad Salih Al-Uthaymeen su abinda suke gani kenan ah, idan har zai iya shafa a gurin to sai shafa zai yi amma kuma ba sai ya yi taimama ba wato ba buƙatar kuma sai bayan ya yayi wanka kamar matan nan ta yi wanka ta shafa gurin da abin nan ba ta iya wanke ba ta shafa gurin in ta tashi ba a cewa kuma sai ta yi taimama kamar da wasu ke cewa ta hada shafa da taimama wannan kuma shi yafi kowanne rauni don haka abin yana da matsalar tana da sauki a yadda aka yi mata fatawa din malamai sun yi fatawa akan wannan domin don hadisan da suka zo akan almasu alal jabira ba su inganta ba hadisan da aka ruwaito akan almasu ala jabira wato shafa akan karan dori ko plaster ko abin nan ba su inganta ba amma ya tabbata cewa abdullahi dan umar yana shafa akan jabira to wannan kauli na abdullahi dan umar shine ya zama madogara ga darama daga cikin malaman da suka yadda a yi shafa din tunda sun ce kauli ne nashi kuma ba a samu sabin da ya saba masa ba saboda kaga magana tana da tana da wata madogara cikin cikin aikin ko maganganun sahabbai su kuma waɗanda suka ce ba sai an yi shafa din ba suna cewa aikin ibnu umar kadai ba zai wajarta abin ba an gane ko suna cewa aikin um, ibnu umar shi kadai ba zai nuna wajarci ba tunda Allah bai ce a yi shafar ba tunda yanzu ba ba mutum bai da ikon mutum ya wanke gurin shikenan daman gurin wankewa aka ce ai to baka da ikon ka wanke la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha haka ibnu ibnu hazm ya ce saboda haka sai kawai kai taimama tun da daman cewa kai kuntum marza wa la tawaja'an minkum min al-ghaid aw lamastum an-nisaa wa lam tajidu ma'an fatayammamu adamul wujdan ya ya kunshi baka samu ruwan ba ko ka same shi amma ba za ka yi amfani da shi ba kaga da kai da wanda ya rasa duk daya to sai kai taimama saboda haka yadda aka gaya mata din yayi daidai kuma ba maganar cewa ta ta sake salloli a yi mun bayani akan rantsuwar lagau da kuma rantsuwar da take da kafara rantsuwa iri uku ce akwai rantsuwar lagu akwai rantsuwar da take da kafara akwai rantsuwar da tsananin ta ma yayi tsanani ita kafara ba ba za ta iya magance ta ba sai dai kawai kai ta tuba kai ta istighfari ka zauna karkashin mashi'ar Allah rantsuwar da take lagu ita ce rantsuwar da take gudana akan harshe ba tare da mutum yayi niyyar ta ba ce wallahi kaga ko abin nan abincin nan daɗi ne da shi baka tambaye shi rantsuwar sa ba ya yi loba ce ai wallahi abincin ya daɗi wallahi dama yanzu nan nake cewa zan zo gurin ka ya rantsuwa ce suke gudana a bakin mu <clears throat> ba tare da mun yi ta ba wannan ita ce rantsuwar da Allah baya kama mutum akan ta la yu'akhidhukum Allahu billahu fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum Allahu ghafurun halim <clears throat> to ita wannan ba a san mutum ya yi wancayin ta kada ya zama ɗabi'ar kace komai wallahi wallahi wallahi talla billahi lazi wallahi talla ba a san mutum ya zama haka wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum wasu malamai sun ce ita ce irin wannan rantsuwar zan kawai ko da yaushe kai ka dinga kuma ba mutumin da yake irin bahaushe wallahi talla billahi lazi wallahi talla to wannan ba ta da kafara kuma ba zulubi sai dai ba a san yau makaruni ne yawan yin ta zan kai harshen ka ya gudana akan haka ya kamata ka rika jin girman sunan Allah a bakinka wacce ake yi wa kafara rantsuwar zan yi kaza kuma ka ƙi ka ce zan yi kaza ko ba zan yi kaza ba kuma ka yi duk wata rantsuwa da ta shafi mustaqbal nan gaba ka ce zan yi kaza wallahi zan baka abu kaza ka rantsi sai ka hana shi ko wallahi ba zan ƙara zuwa gidanka ba sai ka je wallahi ba zan ƙara baka kayana ba sai ka bashi wannan ita ce rantsuwar da ake yi wa kafara in ka yi rantsuwa akan wani abun da kake zaton alkhairi ne sai ka ga wanda ya fi shi alkhairi annabi ya ce ka kankare rantsuwar ka kari abin da ya fi shi alkhairi wato kada rantsuwa ta hana ka aikata alkhairi kai ne kace wallahi ba zan taimaka ma wani ba sai kuma kaga cewa taimaka masa din ai alkhairi ne to sai kai kafara ka taimaka masa ko ka taimaka masa kai kafara فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه ko وليكفر yukaffir an yaminihi wa yati alladhi huwa khair ko kafara alhin sannan kai kafara ko kafara kafara sannan kai alhins kowanne kai ɗaya ne ko kafara yin kafara sannan kai masa abin da kace ba za ka yi ba ka gabatar da kafara ko ka yi masa sannan da gaba kai kafara wannan ita ce ake mata kafara wa kafaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fasiyamu thalathati ayman fasiyamu thalathati ayyam ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم saboda haka za ka ciyar da eh, abin da za ka tufatar da ciyar da muskinai goma ko ka tufatar da su ko ka yanta baiwa idan baka samu waɗannan ba wannan su ne abu na farko da aka yi neman kai sai in baka samu waɗannan ba to sai ka yi azumin kwana uku wannan ita ce kafarar rantsuwar da kai ba zan yi ba ko sai na yi kaza sannan ka karya yaminul ghamus rantsuwar da za ka yi ka san karya kake ka ga abu ka ce wallahi ban ganshi ba ka yi abu ka ce wallahi ban yi ba ka san ka yi amma ka yi rantsuwar ban yi bai wala ita ce yaminul gamus rantsuwa ce da ka riga ka san akan ƙarya kake yin ta ka san kaga ta sha banban da bazan yi ba kuma ka yi ko bazan baka ba kuma ka baka don abin bai wakana ba kana iya cewa wallahi bazan yi ba kuma ka iya din har abada amma abin da ka san kai ai ma ka rantsi akan cewa kai baka yi ba to wannan ita ce yaminul gamus domin tana nuna reni ga ubangiji baka dau Allah da girma ba har za ka yi rantsi da shi akan abin da ka san ƙarya ne ka sa Allah tsakaninka da da wani akan abin da ka san ƙarya kake yi to wannan sai dai kai ta neman gafara da istighfari Allah ya maka an kira ta ga musli Allah ta gamisu sahiba fil nar dan tana dilmiya mai yin ta cikin wuta Allah ki yashe mu wannan yace shin musabaqar alqur'ani tana da asali a addini musabaqar alqur'ani malamai sun yi magana ta in ka duba cikin alfusiya na ibn qayyim ya yi magana akan musabaqa fil ilm musabaqa wajen haddar ilimi ya yi magana a kansa a cikin littattafan ahnaf sun yi magana akan musabaqa inda ya yi magana akan rihan musulunci ya yarda a yi musabaqa akan abin da ya shafi jihadi kamar tsere da dawakai da kuma abin da ya shafi harbi koyan harbi to malamai suka ce wannan abin da shi addini yake kafuwa addini yana kafuwa ta hanyar jihadi haka nan yana kafuwa da ilimi waɗannan abubuwa guda biyu su suke kafa addini ilimi da kuma jihadi addini ba zai kafu ba sai da waɗannan mabniyun ala ilmi wal jihad don haka duk abin da zai sa a samu kwarewa a waɗannan ilimin muka waɗannan abubuwan guda biyu za iya musabaka a kansu za iya musabaka a kan jihadi abin da ya shafi koyan dawakai a wancan lokacin ko kuma yanzu a ce hawan tanka da iya harbi da kuma abin da ya shafi ilimi musabaka ta ilimi balma suna cewa musabaka ta ilimi min babu aula saboda shi kansa jihadin ba zai yiwu ba ba ilimi in ba ilimi sai a ji a ta barna a ce kuma jihadi ake za ka kaga min babu aula haka wannan magana tsohuwa ce an gane ko tsohuwar magana ce tana da cikin fuka hau. za ku same ta a cikin inda suka yi magana a cikin kitabul jihad a cikin kitabul jihad da kuma kitabul furusiyya akwai shekaru da suka wuce kamar na za a shekara biyar akwai suka guda uku da ne akan maulidi to a cikin ina jin kasan na karshe cikin har masu maulidi cewa to ba ana musabaka alqur'ani ba na yi magana akan wannan ana iya ko ba a samu kasan karin bayani akan wannan hadisin kuma menene matsayin sa Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan bai inganta ba idan taqal muslimani bi sayfayhi ma fal qatil wal maqtul fi an-nar cewa menene matsayin yakin yakin jamal da yakin sifin yakin jamal da yakin sifin ba aka kashi a nan ba domin sun gina abin akan ijtihadi kowannen su yana ijtihadi ne akan cewa yana yaƙi ne akan abin da yake da gaskiya yanzu yaƙin fi sai da ali ya fito akan shine shugaba yana da damar ya yaƙi dukkan wani wanda ya faɗare masa sai ya koma cikin musulunci ya bashi wannan dama. muawiya da mutanen sham su kuma sun fito akan cewa shi dan uwan sayyidina usman ne yana da damar ya yi fafutuka wajen ya ga ya nemo jinin dan uwansa domin ubangiji shi ma ya bashi wannan damar wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura haka shi ma ya fito da wani abu da yake jin shari'a ta bashi dama wannan ba shi yake nuna cewa bangaren mu'awiya bai kuskure ba amma ishihadi yayi ya iya ishihadi kuma ya kuskure kamar inda mu ahlus sunna muka ishihadin sa ya yi shi bisa kuskure wanda in ya kuskure na lada daya haka ba za ka zama ka hada shi da wanda za su fito suna faɗa akan daba ko akan siyasa kawai wane sai wane sai yayi in ba in ba shi ba sai dai kamar sako. kaga waɗannan magana ce ta ta kawai mai aka bashi yar dubu ɗaya ko ɗari biyar da aka bashi kaga ba za ka hada shi da kadiyar sufin da kadiyar jamal ba kadiyar jamal aisha ta fito da abin nan ah, zubair ibn al-awwam da talha ibn ubaydillah daga makka za su je gurin mutanen basra daga basra kuma ta samo waɗanda su taimaka a zo madina a binciko waɗanda suka aika kashe usman shi kuma sayyidina ali ya fito da niyyar ya hana ta zuwa basra dan yana tsoron ta je basra a samu wasu fitintunu su balle daga nan ya taho sun furaho waɗanda suka haɗa husumar kashe sayyidina usman su kuma suna cikin tawagar ali wanda ina jin mun taba dogon bayani akan wannan su suka tada husumar a ya aka yi yakin ba wai yaki ne da sayyidina ali ya fito yaki aisha ko aisha ta fito sai yaki sayyidina ali ita aisha ma basra ta, ta kama hanya za ta shi kuma sayyidina ali ya fito a matsayin sa na khalifa ya hana ta shiga basra waɗancan suka ga in aka samu sulhu tsakanin waɗannan rundunoni guda biyu to su kashin su ya bushe gara su sa duk ma in ma duk za a kama da wuta ne gaba ɗaya a kone cikin dare suka suka shiga suka fara taron wannan bangaren da wannan bangaren ka je yadda faɗan ya kaga ba za ka kawo idan ta kal musulma ne anan ba tabbayoyin da yawa kuma ga lokaci ya tafi akwai wani bawan Allah ya rubuto cewa assalamu alaikum malam ni insha Allah na dauki nauyin saka wannan karatun a FM ta Katsina kuma in sha Allah sati mai zuwa zan faɗi lokacin da za a fara sakawa don jama'a su saurara muna yi masa addu'a kamar yadda ya share wa jama'a hawaye na birni da kauye, shi ma Allah ya share masa hawayensa ya faranta masa rai kamar yadda ya faranta muku rai da sauran yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya albarkaci dukiyarsa ya kuma sa duk wanda zai yi koyi da shi a cikin irin wannan aiki na alkhairi ya zan yana da lada a kansa aiki ne wanda da mun kun san akwai wasu wanda suka fara shi tun lokacin da muka fara karatu kuma suna nan ba su daina yunkuri a cikin wannan hanya fage ba muna fatan Allah madaukakin sarki ba su ladan sadaka jariya da ladan wanda ya sunnanta sunna mai kyau Allah madaukakin sarki ya albarkaci dukiyarsu da ya ba su ya kara musu kofofin samun dukiya ta halal kuma ubangiji madaukakin sarki ya albarkace su ya albarkaci zuriyarsu kuma yawaita mana irin su a cikin al'umma wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi